daren subhanallah la'asar ne ban yi ba sai na hada da azahar la'asar azahar all the same in dai haka kike sallah da nazo na gani to ki kaddara kamar baki taba yin sallah ba a rayuwar aljanna ta mai rabo ce dana shararren fim wanda za a aska shi a sinima a duba yarmuwa ne wanda ya fice kuma an taka gudunmawa da dama manya-manyan jarumanmu na ta a cikin wannan shahararren Irin wanda manyan jarumanmu suka taka gudunmawa a cikinsa. yanzu M Sharif da Raham Sadau da Baba ɗan Audu wanda ya fito a cikin shirin labari na. Shi ne wanda manya-manyan jarumanmu na masana'antar ta gabaki ɗaya. za su je su kalle shi a ado bayaran mall cinema wanda yake hanyar isurot shoprite Wani fim ne wanda a masana'antar kano ta an daɗe ba a yi kamarsa ba kuma fim ne wanda za ku ga ake tarbiyyantarwa akan addinin musulunci da ana tunanin wannan babbar cikin rahama sadam ta bar cikin masana'antar kano wato industry abinda mutane suke ta faɗi kenan a kanta gashi wannan babbar jaruma rahama sadu wata ba cikin masana'anta kano da tana nan tana taka babban manyan gudunmuwa a cikin wannan masana'anta ta industry wato kanewood jaruma rahama sadu ta yi fice a dacin baya ma kuma an sani jaruma ce wacce ba a taɓa yin jaruma kamar ta ba a cikin masana'antar nan shahararren shagariya yana nan zai fito muku a youtube channel mai suna na Hamasa TV da kuma Umar M Sharif TV. Ku je cikin channel nasu ku danna musu alamar kararrawa da kuma alamar subscribe. Domin samun sahihai idan su saka muku wannan fitaccen fim mai suna Nadia. Nadia kar ku saki a baku labari. din yi ma ba zan bari a baku labari ba har sai ni ma na je na kalli wannan shahararren mai suna Ladi yake ji farin ciki na. Za ku ga waƙar wannan shahararren mai tare da waƙar baki ɗaya mawaƙin bai taɓa nunawa ma za su ba. wasu kan iya sun yi rigima a junansu da wannan babbar jaruma ta su suka fita ita kowa ya kama gabansa to amma ba mu san dalilin da yasa suka dawo suka haɗe kansu ba damar abin da ya kamata manya-manyan jaruman kano tun farko su yi su dawo su haɗa kai su zama tsintsiya ɗaya maɓarɓar ɗaya ba mai taɓa su kuma ba mai iya sanin cikinsu ya su isu suka san kansu ya su isu suka isan komai nasu na rayuwarsu ne cikakken abubuwan da ya kamata a ci mutane mawar ilimi a bayan da shi wajen kare mutuncin kanmu a masana'antar mu ta kane daga baki ɗaya